2011, I said that I will conduct free and fair elections, and if I lose, I'll happily. Tun zaben 2011 na ce zan gwada misali a Afirka, na matuƙar ban samu nasara zaɓe ba zan miƙa ragama ga wanda ya yi nasara. In ji shugaba Jonathan zan ta tawasa da manema labaru da ya fi mai da hankali kan tsaro da ya zama hujjar jinkirta zaɓe a Najeriya. And the government will be inaugurated on the 29th of May this jonathan dai ya ba da tabbacin za a gudanar da zaben da rantsar da duk wanda ya nasara ranar 29 ga watan mayu aliyu sarkin fada na daga masu kada kuri'a da ya kalli zantawar ta shugaba jonathan maganganun da ya yi akwai waɗansu wuraren da na kama na ga cewar magana ce wadda ya ce shi zai nuna in ma allah sa bai samu winin wannan election ba zai tafkaya ya ba da mulki kuma ya ce yana son ya setting fast record a african countries wanda mutum na kan mulki ya sabka ya bayar da mulki to wannan magana ita ce na gani na ce ah, ai akwai wani abu da ke kasanta kasanta kuma shine ko abin ya fara tsorata shi ne saboda in mutum bai tunanin abu ba ma zai sa ya kawo shi a cikin zuciya ko bai fara tunanin faduwa zaɓe ba ya nuna cewar yana da shakkun zaɓen shi ma wani tela kabiru mai yadi zombo na fatar alwashin zai zama gaskiya to batun maganar zaɓe a najeriya kamar da shugaban kasa ya faɗa ke cewa za a gudanar da zaɓe muna fatan abin da ya faɗa ɗin Allah ya tabbatar a yi zaɓen ko muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sa a yi zaɓen nan lafiya nasura hakikanin gaskiya har yanzu zuciyata ba ta gama yadda da mutanen nan suna son su gudanar da zaɓen nan ba kabiru shugaban kasa ya fito ya ce za a yi zaɓen nan bayan haka kuma ba a shirya wata makarkashiya ga tayiru jega ya tafi hutun dole sannan in shugaban kasa ya ce in ma bai nasara ba zai mika mulki wani tabbaci kake so ka samu da ya wuce wannan to ai abin da ya sa karya a gurin su? ba a bar kunya ba ce a da sun ce za su yi zaben nan suka sa mutane rai da zaben nan kuma suka zo suka daga zaben nan mataimakin daraktan kamfe na shugaba jonathan yarima more ya ce zantawar za ta kwantar da rade da ke nuna gwamnati ba ma za ta bari a gudanar da zaben ba mutane jewa suna ta yada jita-jita cewa zaben nan ba zai yiwu ba za a yi gwamnatin rikon ƙwarya wa'inda babu su a cikin abin da INEC take cire babu su a dokokin Najeriya commander in chief dr ebele jonathan ya ɗauki alkawari cewa zaɓen nan zai yiwu. Eh, ya nuna mamaki cewa har wasu suna tunanin ko shi ne ma baban yan boko haram ko shi yake ɗaukan nauyin kai ya ka fahimci amsar da ya bayar ai gaskiyarsa ne maimakon yan ƙasa gaba da su dunkule su goya masa baya a rusa wannan abin wasu ce shi ya shirya shi in na ji wannan magana a bakin mutane wani lokaci sai hawa ya fita idona don mutane ba su kyautata masa ba ko dai da yake shugaba jonathan ya ce zai gwada misali a matsayin shugaba na farko farko da zai mika mulki matukar bai nasara ba Afirka watakila bai tino tsohon shugaban Zambia ne Kenneth Kaunda wanda ya faɗi zaɓe alif da ɗari tara da casa'in da ɗaya ya mika mulki ga marigayi shugaba Frederick Chiloba. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.